بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم a cikin yardan ubangiji madaukakin sarki yau insha Allahu a ranar juma'a 28 ga watan bakwai na watan turawa a rana na ashura za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka kitabul afkar na al'imamin nawawi da tattafan da ya tattaro hadisai na sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zikirai ingantattu tabbatattu domin rayuwar yau da gobe domin kwaikwayo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan masu bibiyan mu basu manta ba mun kwan a yanda muke jin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake yin addu'o'i na yanda manzo Allah sallallahu alaihi yake bacci da addu'o'in da shugaba yake a tsakan da addu'o'i na yaya damuwa da yaya kunci a tsakan yau ma kamar kullum muna tare da tsarabobi wanda suke daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam tsarkakakku wanda kuma za mu je su kuma za su amfane mu insha Allahu. Abin da yau za mu tashi a kai, za mu tashi ne a babin nan da yake faɗin ma ya ƙolo idan labisa saubahu. Yau karatunmu na goma za mu tashi a abin da manzan Allah sallam idan ya zo saka riga, manzan Allah sallam me yake faɗi. Shin idan mutum zai saka riga kawai zurum za ka ɗauki riga ka saka ta? To ba haka bane ba. Idan da ka saka riga akwai addu'o'i wa'inda ake so mutum ya yi a lokacin da zai saka wannan rigan domin a lokacin da zaka saka rigan la'alla akwai wani irin sharri da ke jikin rigan imma ya zamo sharri na tsafi imma ya zamto sharri ne wanda yake na ɗan adam ba na tsafi ba na sharrin baki imma ya zamto shi wannan rigan la'alla lokacin yagewansa ya yi sai ya zamto ya kunyata ka cikin al'umma ko kuma sababin da zai same shi na yagewan imma ya zama sababi ne na yarwa a joji ko na faɗi akan haɗari ko na makamancin wannan to amma daga lokacin da kai addu'a ka nemi tsari daga fitinan da zaka abota domin ta dalilin wannan sutura da zaka saka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi bai taɓa motsawa ba sai tare da ya nemi taimakon ubangiji madaukakin sarki sai tare da ya nemi bada ajiyar rayuwarsa da kariyansa zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yasa ana son dukkanin abin da mutum zai yi abu na farko da za ka fara yi a kowane irin babi na zikiri shi za ka fara ce bismillah kafin ka saka riga bismillah to addu'a wanda yake na farko wanda za mu fara kawa shine hadisin nan na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a lokacin da mutum ya zo zai saka riga yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi annan nabiyya kana idza labisa sauban idan annabi sallallahu alaihi zai saka riga abu na farko da yake fara yakan fara ambatar rigan da suna idan har rigan da zai saka imma ya ce sammahu bi ismihi kamisan aw rida'an aw amama ko aw imama idan ya so in hula ne zai ce ga rawani sunan rawanin kaza in riga ne sunan rigan kaza in mayafi ne sunan mayafin kaza sannan sai manzo Allah sallama ya karanta wannan addu'an Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma huwa lah addu'an shine Allahumma inni a'udhu bika min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma huwa la wato abin da kake faɗi a cikin wannan addu'an shine ya Allah madaukakin sarki gashi zan saka riga ko ko zan saka wando ko ko zan daura rawani ko ko zan saka hula amma ina roƙonka alkhairin wannan rigan ko alkhairin wannan wandan ko alkhairin wannan rawanin ko alkhairin wannan suɗin wa khairi ma huwa la duk alkhairin da dalilin wannan suɗin da a samu duk alkhairin da dalilin wannan rigan za a samu to ina roƙonka Allah ka bani wannan alkhairi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma huwa la ya ubangiji ina neman tsarinka daga sharrin wannan hulan ko sharrin wannan rigan ko sharrin wannan wandan da dukkanin sharrin da ke tattare da wannan rigan ko wannan wandan wannan addu'a addu'a ne ingantacce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan mutum zai saka kaya kowane iri ne kayan nan tsoho ne ko sabo ne kayan nan riga ne ko wando ne ko rawani ne ko hula ne ko falmara ne ko sut ne ana buƙatan ka karanta wannan addu'an kai ko da nikta ne abin da ake ɗora wuya ɗin nan da shi wannan abin domin ta iya yiwa Allah ya zarge ka to amma idan ka roki Allah to Allah zai tsare ka dukkanin sharrin da ya race da wannan kayan in ma wani dabba ne wanda ya buya a jiki ko tsaka ko maciji ko wani abu to sai kaga Allah ya tsare ka daga sharrin sa la Allah ya tukuikuye dalilin haka ma ya zama baka sa kayan ba saboda ka roki Allah ko ko ya faɗi kafin ya cutar da kai wannan addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi Allahumma inni a'udhu bika min khairihi wa khairi ma huwa wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma huwa lah ya ubangiji ina roƙonka alkhairin da ke tattare da wannan rigan da dan saka ko wannan tufafi da dan sa kuma ina roƙonka alkhairin da yake na wannan tufafi sannan duk alkhairin da ka ɗaura dalilin wannan tufafi da a same shi ina roƙonka sannan ina roƙon ka tsari da sharrin wannan tufafi duk sharrin da ka saka da ta samu wannan tufafi Allah ina roƙon tsari gare ka wannan addu'an idan mutum ya karanta to ya sa wa zuciyansa kawai duk abin da ya faru da shi alhamdulillah ya samu tsari daga ubangiji madaukakin sarki hadisi na biyu shine hadisin Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu wanda annabi yana cewa man labisa thawban jadidan duk wanda ya sa kaya amma sai zamto kayan nan sabo ne akwai bambancin kaya wanda yake ka saba sashi tsoho akwai kuma kaya wanda yake sabo to addu'a wanda ake na sabon kaya shine mutum ya ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi idan mutum yana son ya samu wannan falala da ka saka kaya ne amma saka kayan nan kawai da kai ya zama ibada shi yasa musulunci komai ibada ne riga ne kawai ka saka amma Allah ya gafarta maka dukkanin zunubanka ba sallah kai ba ba nafila kai ba ba salati ka tsaya kai ba ba karatun alkur'ani ba ba sada zumunci ba kawai kai ne ka ɗinka kaya sabo ka ji daɗin sa wannan kayan sabo kuma Allah ya ce ya fi maka babu mai wannan falalan sai mu al'umman manzon Allah abu ɗaya ne kawai zaka karanta wannan addu'an da annabi yake idan ya zo sakawa sai ya yi koyinka da sunnan manzon Allah a wannan babin ya sa Allah ya fi maka dukkanin zunubanka shine wani addu'a gashi nan Allah alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa alhamdulillahi alladhi kathani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa idan mutum ya karanta wannan addu'an alhamdulillahi alladhi kathani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa manzon Allah ce dukkanin zunubanka za a yafe maka wanda kai ya gabata yanzu wannan addu'an da zan sa wannan rigan sai na karanta Allah ya sa an yafe min dukkanin zunubaina gaskatawa misdakan liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda gaskata maganan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an yana da muhimmanci yan uwa ashe a musulunci ayyuka na ibada suna nan daban-daban mun ji fa shi addu'an kana yin shi dan neman tsari amma kuma tsaban karin falala a nan an kara maka bayan neman tsarin kuma ma zunuban da kai kawai riga ne zaka saka sabo kai dan ka sa ka ji daɗi amma kuma Allah zai ce na yafi maka dukkanin zunubanka kawai addu'an da za ka karanta Allah alhamdulillahi allazi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan ne addu'an da za ka karanta Allah ya gafarta maka dukkanin zunubanka Allah ya gafarta mana musamman yau ranar juma'a rana ne na sa sabbin tufafi to duk wanda Allah ya bashi daman ka sabon tufafi ya karanta wannan addu'an domin Allah ya fi masa dukkanin zunuban da ya gabata a rayuwarsa gabaki ɗaya to abin da mu karanta na gaba mun karanta yanda dukkanin mutum idan ya zo ya saka sabon kaya ga addu'an da annabi yake yi hasali ma ga wani bonus na in sabo ne Allah zai yafi maka zanubanka to a irin wannan lokaci da sutura yake yin wuya sannan canjin suturan yake yin wuya omo ma yana gagaran mutum ana cikin wani hali wa'inda hali ne na ƙasa ta shiga wani irin hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum zai zamto wani zaka samu a shekara sau ɗaya ke yin ɗinki wani a shekaran ma so ɗaya ke samun mai bashi kyauta wani a shekaran bayi samun mai bashi kyauta wani wanki sai wata wata wani wanki sai sati ya wanke ya cire ya sa wani wanki sai bayan kwana biyu idan ya saka da daddare ya cire ya saka wanda hali ya zama inna la halin da zamani sutura ya yawaita amma kuma tsiraici ya yawaita saboda kasancewar an fusa ta ubangiji sannan kuma an fusa ta ubangiji matayenmu da yawa suna saka kayan da suka ga dama namiji zaka ya saka riga yar da babbar riga da falmara ya kuma ɗaura rawani ya saka takalmi da wando har ƙasa amma sai ga mace ta fito daga ita sai siket sai kuma kawai breziya tana yawo a matsayin ita bar riga ce wannan abin yana daga cikin abubuwan da suke hana yawaitan sutura a cikin al'umma sannan kuma abin da ke kara hana yawaitan sutura a cikin al'umma zaka ga mutum ɗaya yana da ɗinkin kaya kala ɗari biyar kala ɗari biyar ɗin nan shi alfaharinsa in sa yau gobe in cire kuma in mayar in aji. Jibin sa in cire in mayar in aje in sa in cire in mayar wannan ya daga cikin abubuwan da ke haifar mana da talauci na sutura ko kuma ka ga mutum daga cikin halin da yake yi mutum ɗaya ne zai samu suturan amma a sami suturan a je a kewaye gini da shi ga wa'inda suke mabukata amma an cire balmikon a basu ma sai ga an je an yar agola ko an kona an yawaita yin tutoti an yawaita yin abubuwa na zane da tufafi amma ga wa'inda suna nan wanda ba su da shi ba a ba su ba wannan hali ne wanda zai ke kawo ubangiji ya fushi da al'umma amma idan mutum yana son kar Allah ya fushi da shi a duk lokacin da ka ɗinka sabon kaya ka duba wanda yake tsoho ne ka bayar wannan tsohon da ka bayar ɗin ka samu dafa'i ka samu kuma jalabi domin matukan mutum zai ɗinka kaya sabo kana ɗinkawa kuma sai ka ɗauki wanda yake ka taɓa sawa sai ka bayar to wannan damana ne daga Allah mana ne daga manzan Allah Kamar ka sayi sabon kaya ne bayan naka tsafin ya tsufa zai wahala kai ka rasa sutura amma abin da yake sa mutum kaga ana ce da yana da sutura kaza shine rashin bayarwa domin Allah ya aje mala'ikan da kullun ke addu'a ba mala'ika ɗaya ba mala'iku Allahumma aadi munfikan halafan wa aati mumsikan talafan ya ubangiji duk wanda zai ɗinka sabo ya kuma bayar to Ubangiji ka ƙara mayar mai da wani duk wanda kuma zai ɗinka sabo ya rike sabo ya rike tsoho Allah ka bar masa da tsofin ka sa masa talauci ka sa mai tallafa wannan ba sai a iya eh, ba iya sutura ba ya shafi abinci ya shafi arziki ya shafi lafiya ya shafi kwanciyar hankali duk abin da kai ka samu kake neman ka ga na wani ya lalace to kai kuma Allah zai jarabce ka da lalacewar naka da addu'an mala'iku to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa mana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya kasance izastajadda saubahu idan annabi ya zo da sabar riga sammahu bismihi imama aw qamisa annabi zai ambaci wannan rigan idan rawani ne ce masa wannan rawani idan har riga ne ya ce masa wannan riga aure da in kuma mayafi ne manzon Allah zai gaya masa sunansa mayafi thumma yaqul sai annabi ce Allahumma lakal hamdu anta ya Allah dukkanin godiya naka ne na gode maka da wannan kyautar da ka bani af'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah ina roƙonka dukkanin alkhairin da ake samu da wannan rigan ina roƙonka dukkanin alkhairin da ke jikin wannan rigan ina roƙonka wannan alkhairin wa khairi ma suni'a lah ina roƙonka khaira ma suni'a lahu dukkanin alkhairin da aka yi domin mutum in ya sa wannan rigan zai samu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah ina roƙonka daga sharrin wannan rigan da sharrin abin da aka aikata da shi a zamanin baya zamanin da sutura bai yawa ba ya kai mu cewa idan kana kan babban wani mukami makiyinka ya rasa yanda zai yi da kai sai a ɗinka riga a tsafe shi sai a baka sai ka saka da ka saka shi kenan ƙarshen rayuwanka ya zo wanda mun ji haka daga kisosin magabata daban-daban irin su Imrul Qaisi akwai kisan da ake cewa akwai rigan da aka basa jikinsa ya kumbura kamar doya ta dinga yayyankewa ta dinga yayyankewa da haka ya mutu mun ji labarin matan da ta yi wa mijinta irin wannan saboda tana so ta mallaki dukiyansa ta sa riga ta zuba wani dafi a cikin rigan yana saka wannan rigan shi shikenan jikinsa ya dinga tsatsagewa haka ya faɗi ya mutu to har a yanzu ba a daina yin sihiri a jikin kaya ba wani zai lakanci telanka saboda zamani babu tsoron Allah da yawa an zamo akan duniya kowa zai iya komai wani zai gane telanka ne kawai idan ya san telanka to zai iya yana bin sa yana mu'amala da shi cikin alkhairi ya zo ya cusa sharri a jikin suturan da za ka je ka saka kenan, daga ka saka wannan kayan shikenan ka shiga cikin tashin hankali wani kuma ba telan ka zai samu ba shi zai samu mai maka guga ne sannan kuma ya amfani da wannan daman ya asirce suturar da za ka saka wani ko ba haka bane ɗaukan kwangila zai yi ga wanda zai ɗauka maka riga imma mai ɗinkawa imma mai sayar maka da yadi imma koma wani iri ne kana ci kowaye duk lokacin manzo Allah ya ga mana kullu kullu zi mahsudin alaihi dukkanin wani mai ni'ima ana mai hasada to wannan ni'iman kakkare na neman da kake ciki wani rigan da kake sakawa yana bakin ciki domin la'alla shi bai samu ba wani kuma ya samu amma mahasadi ne so yake kai dai kawai ya ga ya kara rabu da naka to kowanne ba irin hanyar da ba za a bi ba domin cutar da kai to wani hanya ne za ka bi domin kare kanka daga irin wayannan hadarori wanda suke faruwa wani ya je ya kumbusa maka wani asiri ko kuma suturar ce ta zamto Allah ya kiyaye an yi hangin dinta amma wannan rigan wani dabba mai cutarwa ya shiga ciki wani ƙwaro ne kawai in ya cije ka shikenan cutan kuturta ya kama ka wani kuma gashi nan tsakani zai maka tofi ko kuma ya shiga cikin rigan kamar yanda kwanan nan ana tattauna akan matsalan shi lallai malamai masana a kimiyya duk sun tabbatar da cewa jikinsa yana ɗauke da guba to shikenan sai cutar da kai wani ma dabba ne wanda ma ba a san sa ba wani kuma rigan ne kawai ta kai wani lokacin da dama Allah an saka ta da wani cutan sai ya zo ya same ka ko kuma wani mai hali ne ya saka a irin kayayyaki na gwanjo ya zo ya same ka to addu'a za ka rike wannan addu'an shi ne zai fitar da kai daga cikin mummunan hali zai fitar da kai daga cikin mummunan kunci wani addu'a ne shine manzo Allah ya gaya mana cewa Allahumma lakal hamdu anta kasautani Allah godiya naka ne kai ne ka bani wannan suturan kai kuma ba za ka cutar da ni ba as'aluka khairahu wa khaira ma suni ala ubangiji ina roƙonka dukkanin alkhairin wannan suturan da dukkanin alkhairin da aka yi wannan suturan domin shi Allah ka gadar da ni shi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma ala ubangiji ina roƙonka da wannan sharrin ka tsare ni dukkanin sharrin sa da dukkanin sharrin da aka kirkira domin wannan rigan idan akwai wani sharri Allah ina roƙon tsarin ka gare shi to Allah subhanahu wataala zai tsare ka daga dukkanin wannan sharrin to hadisi na gaba shine hadisin nan wanda yake nuna mana cewa idan ka samu sutura to kai ma ka suturtar da wani ya kasance daga cikin al'adan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a roƙon manzan Allah ba ni annabi ce babu ba a taɓa roƙon annabi ba ni manzan Allah ce babu wani mawaƙi yana yin yabo yana cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhuduka laula kana Allahu na'amu manzan Allah tun da yake bai taɓa ce la ba sai dai idan zai ce la ilaha Allah muhammadur rasulullah tun da annabi yake idan ka ce ya rasulullahi ba ni take annabi zai baka ta kai daga baya bayan manzon Allah wata rana wani sahabi an kawo manzon Allah kaya mai kyau sutura mai kyau wata mata ta yi wa annabi wannan kyautan manzon Allah kayan nan ya masa kyau annabi ya shiga ya sako kayan ya fito cikin kwarjini da murmushi da nishaɗi kowane sahabi yana kai ya rasulullahi kayan nan ya maka kyau kayan nan ya maka kyau kayan nan ya maka kyau ɗaya daga cikin sahabbai yana zaune a gefe annabi ana ta yabo ya rasulullahi kayan nan ya maka kyau kayan nan ya maka kyau kawai wannan sahabin sai ya gangaro sai ya matso kusa da annabi ya ce ya rasulullahi annabi ya ce na ya ce ka san me nake so manzo Allah ya ce me kake so ya ce manzo Allah wannan kayan jikin kan ne nake so manzo Allah bai ce masa in mm, in mm, ba bai ce jira ne kai annabi sai mike zumbur sallallahu alaihi wa sallam annabi mike tsaye annabi na tsayawa annabi sai gida sahabbai kowa ya shiru ya ce wani ka san me kai kuwa wani irin mummunan niyya ne da kai yaya za a yi kayan nan ya yi kyau wa annabi Muhammadu kowa na yaban kayan nan kayan nan ya yi kyau manzon Allah yanzu a kawo masa ya saka domin ya faranta mana mu ma muna jin daɗi amma ka zo ka ce kai kayan kake so ya ce ni dai ku banni ni dai kayan nan nake so ni fa ku banni kayan nan nake so wallahi manzon Allah sallama na shiga gida sai gashi annabi ya canzo kaya sallallahu alaihi wa sallam ya zo da wannan kaya sabo da aka masa wanda kowa yake yaba ta na jikinsa ya cire ya kawo ma wannan sahabin ya mika mishi cikin farin ciki da nishaɗi da karamci sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi wasu suka dinga bin shi lallai mu dai abin da kai mu ji daɗi ba yace kun san me yasa na karɓa wannan kayan suka ce a'a yace wannan kayan na jima ina roƙon a ba wa in ga wani sutura wanda manzon Allah zai sa ya ga yana santa ni kuma in samu wannan suturan ba dan koyo domin idan na mutu in aka zo aka wanke ni ita kayan nake so a rufe ni da shi domin in samu kamshin jikin manzon Allah a cikin kabarina ku dube inda sahabbai suke neman albarkar rigan da yake jikin Annabi Muhammadu yana son ya samu kamshin jikin Annabi a cikin kabari sahabi ya gane cewa taimako za ta same shi daga shugaba a cikin kabari idan dai rigan manzon Allah na jikinsa wannan rigan zai taimaka masa wannan yasa aka samu ɗaya daga cikin ra'asul munafikin ya zo ya ce ya rasulullah ina bukata Dan sai ce ina bukatan kamar sallah kuma a bada ka annabi sallama a lullube shi da shi ya roki wannan abun me ne magzan bayani mahallu shahid ashe sun san cewa idan dai da rigan annabi ana samun sauki hasali shi dai kawai alƙalmi ta riga ya cutar wanda annabi Muhammad sallama Allah bai yafe mai ba amma ba dan haka ba da ya samu albarkan wannan rigan domin wannan sahabin babba ne a cikin sahabbai ina kyautata da ma Abdurrahman ibn Auf ne ɗaya daga cikin wanda aka musu albishir din shiga aljanna ya roki rigan annabi bayan an masa albishir din shiga aljanna amma bai samu nutsuwa kamar ya samu rigan annabi a tare da shi ba wannan irin wannan kyautan yasa wata rana sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wani ya ce ya rasulullahi ina roko a bani abin da zan ci a gidana banda abin da zan ci bani da abin da zan ci manzo Allah yake cewa ibta alayya je ka saya ka ce musu ni ne na ci bashi ka je ka karba amma ka ce ni na ci bashi manzo Allah ya ce a ah, ya rasulullah Allah bai kallafa maka wannan ba idan kana da shi ka bayar in babu ya rasulullah ka ce musu babu sai aka gani a jikin fuskar manzon Allah gashi fuskar annabi ta nuna rashin jin daɗi na cewa wannan maganar da sai na Umar ya faɗa manzo Allah bai so ba sai sai na Bilal yake cewa an fi ya rasulallahi wala taksha min dhil arshi iqlalan wani ruwayan malamai sace sai na Abubakar yace ya rasulullahi sai na Bilal yace annabi ka ciyar ka ciyar ka ciyar kai ba ka ji tsoron dakushewa daga ubangiji ba Allah zai yi ta baka kamar yadda kake bayarwa fiye da yadda kake bayarwa wala sawfa ka rabbuka fatarda ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqin duk abin da yake na annabi sallallahu alaihi wasallam ne na nan domin na annabi na Allah ne ba zai kare ba sai manzo Allah ga yana murmushi yana haka za umirtu haka za umirtu haka za umirtu da haka aka umarce ni da haka aka umarce ni to wannan ya nuna cewa idan kana son sutura kar ya yanke maka kullum yau ka saka gobe aga ka sake canzawa yau ka sa fari gobe ka sa ja jibi ka sa kaza kaza kaza to wannan ka riki wannan ɗabi'a din mun tashi mun ga cewa iyayenmu duk sati sai sun yi ɗinki duk sati sharaɗi ne za a ɗinka kaya na ranar juma'a sannan kuma za a ɗinka kaya na ranar karatu ranar laraba ko kuma ranar asabar ranar farkon karatu shine asabar to akwai sabon kaya da da a saka domin ana zuwa ɗeban karatu za ka zo ka same su da sabon kaya haka ranar laraba ranar ƙarshen karatu za su ɗinka kaya wannan duk sati sai an ɗinka kaya su uku amma kuma ikon Allah mahaifinmu lokacin da ya zo bar duniya duk da wannan ɗinkin da muka gani mun sani duk sati zai ɗinke so uku banda wanda za a kawo kyauta banda wanda za a kawo hadiya wallahi da ya bar duniya suturar da muka kirga bai fi sutura goma sha ɗaya ba suturar da bai bar sutura sha ɗaya ba rigan da ya saka ran juma'a ya bar duniya talata zuwa laraba babu wannan rigan ita ma an kyautar wanda wasu suna mamaki kullum kaya kaya kaya to wannan bana bane koyi da annabi ne kar ya zamto kullun kana sa kaya amma a samu kaya ɗari uku ɗari biyar kana ajiye da su makwabtanka suna nan wani na yawo wandon shi a yage bai da kuɗin da zai ɗinke balle ya sayi sabon kai kuma kana ta sakawa walla wannan kuskure ne kuma wannan kiran tsiya ne shi yasa Hausawa suke cewa wai idan ka aje riga lokacin muna yara in za kyauta da kayan mu wanda muke so wato akwai wanda iyayen mu suke mana sai a zo a ibo kayan ka mai kyau kaga za kyauta da shi ka ce ka ina yaro ya fara kuka wala ya marmuka ya ce ka san kayan nan yana ma addu'a ka mutu dan ka aje shi a kwaci to in an samu mai wayan da wayan tsiya kenan wayan yara na tsiya sai ce to a bani in sa dan ya daina min addu'a sai a ce ai ya jima yana ma addu'a in kasa da matsala to wanda kuma yake bayi da wayo irin wannan sai ce a to a bada shi a bada kayan na kubuta da wannan kayan to wannan duk iyaye suna yi ƙarya ne wani abun amma ba ƙarya bane koya ma yaro kyauta ne tun kana karami yaro za a ebo kayansa a gabansa da yaddansa ya sani a ce wannan kayan ka ba mu wani wannan kayan za mu ba mu wani kai kuma za mu maka wani sabo to wannan ana son ka koya ma yaro tun na kankani in Allah ya zai tashi yana bayarwa kuma yana samu to sirrin da zai sa kullum a kana yin sutura ka shiga tsiya to shi ne kai idan ka samu sabo ka ba da tsoho in ka samu sabo ka ba da tsoho to insha Allah kaya sutura ba zai yanke maka ba wannan za mu je ga cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan wanda al-Imam Tirmidhi rawaita daga sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man labisa thawban jadidan duk wanda ya sayi sabon kaya ya saka fakala ya ce alhamdulillahi ka kasani kasani ma uwari bihi aurati na gode ma ubangijin da ya bani tufadda dan toshe tsiraici na wa jammal bihi fi hayati zan fita ne ado a ganni cikin kwalisa a cikin rayuwata Sun amada ila ila a alladhi fata saddaka bihi sannan sai ya gangara ya tashi ya je ya ɗauko tufan nan wanda yake ya tsufa sai yayi sadaka da wannan tufan kana fi hifdillahi wa fi kanafillahi azza wajal ya zamto tun daga nan ya shiga cikin tsarin ubangiji ya shiga cikin katanga na ubangiji ya shiga cikin taimako na ubangiji ya saka sabon kaya shi kuma ya je ta'ammada ila thawbi alladhi akhlaqa fatasaddaka bihi ya dauki tufa wanda take tsoho ya ɗauka shi kuma ya bayar shi Allah ya bashi sabo shi kuma bai yi kishi ba ya ɗauki tsohon ya bayar manzon Allah ya ce daga nan kana fi hifdillah ta yanda zai juya yana cikin kiyayewa ne na ubangiji wa fi lahi azza duk inda zai yi yana cikin kiyayewa ne na Allah madaukakin sarki wa fi sabilillahi hayyan wa maitan idan ya zamo na da rai yana cikin tafarkin Allah zai mutu cikin wanda suka yi shahada idan kuma ya mutu yana cikin wanda suka yi shahada idan yana da rai yana cikin tafarkin Allah dukkanin inda yake yana cikin taimakon ubangiji madaukakin sarki wannan da abu dan kalilan ka samu babban abu shi yasa sahabbai da suka gani wasu daga cikinsu suna kwatantawa suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur wanda suke da arziki sun tafi da lada ina burgewa yau ka saka ka je ka bude kaga kayan kayanka sun kai ɗari biyar ina burgewa a ciki a kirga akwati akwati zan ba ku wani labari ɗaya daga cikin wasu wanda suka yi zama da shugaban ƙasa 'yar aduwa wanda dan uwana ne muna da alaka mai ƙarfin gaske kuma malami ne yana ban labari ya ce farkon lokacin da suka zo da Yar'adua an je an kawo kaya akwati akwati akwati akwati kai ya kai tirela guda domin wa shugaban ƙasa da ya canza sutura wannan kawai wasu ne suka yi wannan kayan domin su samu waje a wajen shugaban ƙasa domin a yau in an baka dan kankanin mukami zaka ga wannan ya kawo maka donation wannan ya kawo kaza wannan kowa yana kawo maka abin da daidai ya samu shiga to wasu suka je suka sa aka masa sutura daban-daban babbar riga set set wannan kaza akwati akwati ya kai trela yar ado sai ya fito shugaban kasan da muka sani da yar na Najeriya na garin Katsina ba wancan wanda ya mana mulkin siyasa mun rayu da shi ina ji 2007 ne zuwa sama Allahu alam wanda bayan shi Jonathan ya wakilce shi ya ce da aka zo sai ya tsaya ya kalli kayan gaba ɗaya aka buɗe menene anan suka ce sutura ne daban-daban ranka daɗe akwai kala kaza guda kaza ga takarda kala kaza guda kaza kala kaza guda kaza huluna iri kaza guda kaza kaza iri kaza guda kaza ya tsaya ya yi dariya ya ce to ni ko ai ni ni bukatar sutura ga waɗanda suke bukata ku je ku raba musu ya ce wallahi ba a shigar da ku akwati ɗaya cikin gidansa ba duka ya ce a je a raba ko akwati ɗaya ba a shigar cikin gidansa ba yau ga yar ado ya bar duniya da ya aje wa'innan siran da har ya bar duniya daga farkon mulkin sa har sa wallahi bai sai saka su ba kuma bayan ya bar duniyan ya dole wani ne zai saka in ma masoyi in ma maki kuma an masa sadakar dole amma yau gashi nan yana da rai bai nemi wannan ba ya watsar da su ya bayar shi kuma gashi nan Allah ya mai sutura ta yadda ya bar duniya da yawa ba a faɗin aibinsa. Saka wato ina gaya mana irin alkhairin haka ne, alkhairin irin wannan abin. idan ka samu tsoho to ka ba in ka samu sabo ka ba da tsoho kun ji abin da manzon Allah ya ce duk wanda ya samu sabon kaya sai ya karanta wannan addu'an alhamdulillahi allazi kasani ma uwari bihi aurati na gode ma Allah da ya bani tufar da ni yanzu zan tsaraice tsare shi na wa atajammalu bihi fi hayati zan kuma yi ado da cikin rayuwana alhamdulillahi allazi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati addu'an shine alhamdulillahi alladhi kasani ma uwadi bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati wato godiya tabbata ma ubangijin da ya ban tufar da zan tsaraice tsaraice na kuma zan yi ado da shi a cikin rayuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya samu sabon kaya yace alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati idan mutum yace na gode ma Allah da ya tufatar da ni tufar da zan tsaraice al'aurata ƙara kunna shi yayi wa atajammalu bihi fi hayati zan yi ado da shi cikin matukar rayuwa na manzo Allah sallallahu yake cewa kana fi hibdillahi daga wannan lokacin kana cikin kula na ubangiji ba zai barka cikin tsaraici ba idan har ka faɗi wannan addu'an sannan ka je ka ɗauko tsoho ka ba da shi to kana cikin kanafin lahi wa fi hibdillahi kana nan ba cutar da zai zo riske ka babu cutar wanda ya same ka kuma ba za ka yi tsaraici ba ka murki wannan addu'a kuma idan ka mutu za ka mutu cikin wanda suke sun mutu shahidai wannan addu'a addu'a ne mai tasirin gaske addu'a ne wanda yake manzon Allah sallama yana faɗi kuma annabi sallama yana mana umarni da shi abin da zan ƙara gaya mana shi ne, muna cikin wani hali na ƙuncin rayuwa a dukkanin ƙasashenmu kowa yana fuka-fuka sana'a suna yin baya abinci yana gagara yana wuya idan mutum yana samun akalla wanda yake samun dubu ɗari na albashi bai isa ce da gidansa ba wanda bincike ya tabbatar da cewa duk wanda albashinsa bai kai dubu hamsin ba bai isa ya sai mudun eh, buhun masara ba a wata domin idan ya sai buhun masara da me zai yi ya je wajen aiki me zai yi ya sa rigar da zai sa me zai yi wajen kayan miya me zai yi wajen karyawa me zai yi duka babu to kada ka tsaya hannunka rabbana dole a wannan zamanin mu koma zuwa ga Allah ta hanyar yin riko da addu'o'in da da su ne za mu fita cikin kangin da muke ciki na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san za a shiga irin wannan hali kasancewar shine malamin al'umma kuma manzon Allah ya ce an nuna mini bangon duniya da ta na zamani na dukkanin mulkin da za a yi da kowane sarki na sansa da kowane shugaba na sansa da sunansa inji manzon Allah saka duk wani irin kaskanci da za a shiga da damuwa da za a shiga da nadama da za a shiga manzon Allah Allah bai basa ba sai da sanar da shi addu'an da zai fitar da al'ummansa ina wanda yau za a dafa a gidansa gobe a rasa ina wanda yau za a dafa ba daɗi a kwanta a yi bacci ana bayan da aka iya ina wanda za a kwana a tsaye saboda babu abin da za a ci to dukkanku mu kashe kunni ga nan addu'a kai tsaye daga annabi Muhammadu wanda wannan addu'an ingantacce ne wanda an rawaito wannan hadisin a cikin aljami'u sagir hadisi ne ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu addu'an da idan aka tsaya da yau gari guda za su taru kowa yana karanta addu'an nan wallahi yunwa sai ya bar wannan garin gabaki daya wannan garin duk talaucin da ake ciki ba a rasa abinci ba da yau kasa guda kamar yadda san mu na Najeriya musamman arewa ake cikin hali na rashin hatsi da abinci wanda gashi nan yayi mugun tsada yayi tashin doron zabi za a riƙe wannan addu'an kowa ya dinga yi wallahi sai yunwa ya bar arewa ga baki daya wannan addu'an karar annabi yake karanta shi domin ya koya wa sahabbai zama cikin rufin asiri zama cikin wato koshi shine ga nan addu'an nan gajeren addu'a amma mai tarin tasiri mai ɗimbin ma'ana wannan addu'an shine Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa innahu bi'sad daji' ya ubangiji ina neman tsarinka da yunwa domin yunwa ya fi kowane mummunan abokin kwanciya muni wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satil bitana ubangiji ina roƙonka daga ha'inci domin ha'inci ta fi kowane irin sirri muni tana ɓoye a cikin zuciya amma tana nan da muni wannan addu'an abin da ke nuna mana shine ha'inci ne yawa a cikin al'umma shi sa yunwa yawa yawan ha'intan junanmu, abokan zama tsakanin matan aure da mijin aure, tsakanin shugaba da talaka, tsakanin talaka da shugaba, tsakanin mai mukami da wanda yake mara mukami, da sibiliyan da wanda yake mai ɗamara, ana ha'intan juna. Wannan ha'incin da shi kaɗai za mu yi ƙoƙari mu tsarkake zuciyarmu game ha'inci da mun fita daga cikin halin da muke ciki. To amma idan ba mu samu ba, yaya za mu yi to mu nemi taimako daga Allah taimako daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar neman addu'o'in da annabi ya bayar ya ce za a fita cikin wannan hayyacin mana mu koma yi wannan addu'an duk wanda yake yi ka tara kanka da iyalanka da ƴaƴanka da matanka koya musu wannan addu'a duk safiya bayan sallah juyo in har a masallaci kai ka zo ka ce ku tashi ku zo mu zauna mu karanta wannan addu'an mu karanta wannan addu'an Allahumma inni a'udhu bika al ju'i Allahumma inni a'udhu bika al ju'i fa innahu bi'sad daje wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satul bitana allahumma inni a'udhu bika min اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيج وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة abin da kake faɗi shine ya Allah ina neman ka daga yunwa domin yunwa ya daga cikin mafi munin abokin kwanciya kuma ina neman ka daga dukkanin yunwa daga dukkanin yunwa domin yunwa ya fi kowane abokin kwanciya muni kai ka kwan a ya fi maka sauki akan ka kwana da yunwa yunwa yana hana bacci yunwa yana kisa tsakan dare kawai ka ga mutum ya kwanta ce ya mutu yunwa yunwa yana karya garkuwan jiki yunwa yana karya baya yunwa malamai suna ce koko almajirai suna faɗa yunwa ba ta da hankali yunwa ta kashe mutum tara na goma ma ba shi da lafiya in aka yi wasa kafin safiya shi ma ya mutu yunwa yana daga cikin bala'i idan Allah yana son ya kama al'umma da bala'i abubuwa uku Allah ke sakan mata libasal ju'i wal khawfi na farko bala'i yunwa na biyu shine tsoro to ƙarshe kuma sai mutuwa ya zo yunwa yunwa yana haifar da dukkanin bala'i a halin da ake ciki dole a samu masu kwacen waya su yawa dole a samu ‘yan ta'adda su yawa, ɓarayi su yawa, ya kai ga a garin Bauchi a labarin da muke samu, akan samu mutum su yi gungu mutum talatin da bakwai matasa su tunkari gida. Kana tunanin ko da iya ko da ko da ko da ko da salatab suke yawo ba sanda ba balle suna yawo da wuka ka isa ka tunkare su mutum talatin da bakwai su duro cikin gidanka ya za ka yi kana cikin ɗaki kawai da ka ji ana hayya hayya hayya in sun gara ma gadajen gidanka ma za su babbala kowa ya tafi da shi saboda me yasa yawan rashin ya kai da yawa irin halin da ake shiga in yin yi tsanani a zamanin sai na umaru hatta hukunci na yanke hannun da su akan janye shi domin shugabanni su suke ɗanɗana wa mutane irin wannan halin masu arziki sun ƙi su yi zakka wanda suke da shi kai da kake kai ɗaya a unguwanku za ka iya rage wa mutum talatin zafin yunwa amma kai kana nan kai kadai kana ci rumbunka abincin shekara uku ko nawa sai ya lalace a fitar yanda kwanaki aka yi lamarin corona ana zuwa a raba abinci sai ga abinci na nan a rumbun gwamnati abincin wani ma ya lalace wani ya zamo ya dunkule wani ya an aje shi ya shekara nawa bai da amfani talaka suna cikin damuwa suna cikin tsanani to mu ko kar mu yi amfani mu ce shi shikenan tunda an ɗanɗana mana yunwa bari mu ɗanɗana mummunan hali a'a kuma za mu koma muna cutar da kanmu da kanmu mu yi wani hali mana mu canza mu koma zuwa ga Allah Allah nan shi ne madogaran mu fatawakkal alal hayy alladhi la yamut idan ka dogara da ubangiji sai kaga ana kukan yunwan kai banda kai ana kukan bala'i na barayin banda kai ga addu'a nan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda addu'an nan Allahumma inni a'udhu bika minal ju'i fa innahu bi'sad wa a'udhu bika minal khiyana fa innaha bitona. inji Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a idan mutum ya rike shi ka yanke yunwa tsakaninka da gidanka ko da babu ba za a kwan ba abinci ba wannan ya daga cikin sirri wanda yawa za ka ga dattijan mu malaman mu suna kwana babu amma kuma suna ci ba za su kwan da yunwa ba Allah taimake mu abu na ƙarshe yan uwa yanzu a wannan lokacin yau muna cikin ashura ashura shine goma ga watan almuharram duk lokacin da ya maimatu zuciyar masoya annabi sallallahu alaihi sallama yana ƙara maimaituwa da irin abin da ya maimaitu cikinsa. Mun san abin da ya faru a Ashura rana ne mai daraja, rana ne da ake azumtansa, azumci tasuwa, azumci Ashura, rana ne kuma da Allah subhanahu wataala bai sa manzon Allah ya bar duniya ba sai da nuna masa irin abubuwan da ke fara wannan ranar. Mu sani iyalan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna da haƙƙi. mai girma a cikin addinin musulunci duk wanda zai da'awar musulunci dolen shi sai ya ba wa iyalan manzan Allah haƙƙinsu daga lokacin da aka same ka ka rage darajan iyalan annabi Muhammadu ka shiga cikin layin munafikai ka shiga cikin layin wa'inda Allah zai musu azaba wannan ragewa shine ta yanda zai zamto ka ba su kula ba Manzan Allah sallama ya faɗa mana a cikin hadisul itra yana ce taraktu fikum ma'i as-sakalain akwai hadisin ma in bihi bihima lam tadillu ba'di abadan na bar muku abin da idan kuka rike su ba za ku taba bata ba bayana manzo Allah ya ce na farko shine kitabullahi na bar muku alqur'ani wanda shine alhablul mamdud igiya ne rikakke daga tsakanin ku zuwa ga ubangiji wa itrati ahla baiti na bar muku iyalan gida na ku rike su su ne iyalaina in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'innan iyalansa manzon Allah ya ce wa'innan fa innahuma lan yaftarika hatta yarda alayya alhaut da su zauna tsakanin alqur'ani da iyalan annabi ba za su taba rabuwa ba har su je su tafkan alkausara suna nan a kulli duk wanda zai ja alqur'ani zo da sai yayi riko da iyalan annabi Allah yana gaya mana cikin alqur'ani yana gaya mana cewa inna ma yuridu Allahu li an ankum ar-risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira Allah ya saki gaya mana cikin wani aya la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil Wai na iyalan annabi dole ya zamto a zuciyanka bayan ka ba da gaskiya ga Allah ka kuma gaskata sakon manzon Allah to menene a zuciyanka wanda ka aje na nuna girman iyalan annabi da son su da daraja su lallai kamar yanda muke ganin a ranar ashura wasu suke yawo suke yanka jikinsu suna zidda jini da makamantansu wannan abu ne wanda yake ba a umarce su da shi ba to haka wanda suke farin ciki da ranar ashura abu ne wanda yake nuna kin iyalan annabi muhammadin ba rana ne da zamu na farin ciki muna nishaɗi mu ebo abinci mu kira a ci wai don murna a ba rana bane na wannan abu ranan ashura rana ne da zaka yi azumi na godiya ma Allah da kuma sabuwar shekara ibada ne amma kuma rana ne da zaka jinjina halin da aka ji wannan abu na zafi na Imam Husaini a Karbala dukkaninmu mu yi wa Malamanmu adalci malaman mu Allah ya kawo musu jarabawa idan kana maganan kai dan shi'a ne Allah ya kawo jarrabawa akwai shekaran da ya faru na ƴaƴan azzagzagi aka musu kisa idan kana maganan kai dan izala ne akwai jarabawa da Allah ya kawo aka kashe Sheikh Jafar aka kashe Sheikh Albani idan kana magana kai dan dariƙa ne akwai randa Allah ya kawo jarrabawa aka kashe shak Abdullahi na Adamu na faɗa wanda duka nan kisa ne wanda kowa na jin zafi musamman wannan hadisan ta maimaito a cikin zuciyarsa to yaya muke yi idan mun tuna ranar Karbala randa aka tara iyalan manzon Allah aka ɗanɗana musu gubar azaba na tsananin yunwa sannan aka ɗanɗana musu ƙauracewa daga ni'imar Allah aka ɗanɗana musu butulcewa daga abin da kakansu ya zo da shi annabi Muhammadu sannan aka ɗanɗana musu zafi na ukubar kisa wanda daga cikin wa'inda aka kashe akwai sayyidina Hussein wanda sayyidina Hussein din nan ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana kwance sayyidina Hussein ya zo shi ya rarrafo ya hau cikin sayyidina Rasulullahi sallallahu sallam ya kai ga cewa har sayyidina Hussein ya sauka annabi sallama yana kallon ɗaya daga cikin iyalansa iyalan annabi ta ɗaga shi da ta saka shi gefe manzo Allah ya ce ki bashi har yayi fitsari wanda manzo Allah sallallahu alaihi umarni aka zuba ruwa annabi sallallahu ya ce idan namiji yayi fitsari a yayyafi in mace ce a kwara ruwa duk wannan albarkacin sayyidina Hussein manzo Allah sallallahu yana sallah sayyidina Husaini yana kuka annabi ya ɗauke shi ya zaro harshensa sayyidina Husaini yana kwankwadan harshensa wata rana sayyidina Hassan da sayyidina Husain manzon Allah sallallahu alaihi yana zaune a lokacin da za a yi janaza sai ga sayyidina Hassan da sayyidina Husaini sun taho sai suka fara wasa irin na kokuwa sai sayyidina Ali ya ji manzon Allah yana cewa Hassan dauke shi Hassan dauke shi wannan kalmar sai sayyidina Ali ya ce ya rasulullahi yaya kake saka Hassan ya dauki Husaini manzon Allah ya ce baka ji Jibril yana cewa Husaini daga sayyidina Hassan ni ma he nake karfafan Hassan saboda ƙarfinsu su da kusancin da Allah da kusancin da manzan Allah ya kai ga cewa manzan Allah ya ce Al-Hasan wal Husain sayyida shababi janna da sai na Hasan da sai na Husaini samarikan aljanna dukkanin su kowa ya so sune su idan manzan Allah shine shugaban kowa aljanna to su suna da jiniya na shugabannin matasan gidan aljanna Sai na Husaini jikan annabi Muhammadu ne wanda manzan Allah sallama kuma yana kama da annabi Kobo da kobo in an duba shi daga tsakanin wato ana ce cibiya zuwa ƙasa wanda suke masana kama da annabi sun ce sai na hasan daga fuskarsa in ka kalle shi ya fi kowa kama da manzon Allah amma sai na Hussein in da kalli ta ƙasa kuma daga cibiyarsa zuwa ƙasa ya fi kama da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru na yau na ranar Karbala na tsare iyalan annabi Muhammadu zalunci ne abu ne wanda duk mumini baya goyon bayan haka wanda ya jagoranci wannan aikin shine Yazidu wanda malaman musulunci da yawansu sun tafi suna cewa in an kama sunan shi a ce alaihi la'ainallah domin abin da yi wa musulunci ya yi wa musulunci wani gurbi wanda ba ranan wato wanke wannan gurbin sai ranan tashin alkiyama domin manzon Allah sallama tun a rayuwarsa sai da Allah ya masa wannan abu tun a rayuwar annabi Muhammadu hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama daban-daban musamman idan mun ɗauko hadisin sayyidina Ahmad radiyallahu anhu wanda Imam Ahmad ya rawaita wannan hadisin mujalladi na uku shafi na 242 wanda ya kawo hadisi mai tsayi wanda yake bayani akan irin sanin Annabi sallama da wannan abin akwai al-Imam Tabarani ya rawaita wannan hadisin akwai Imam Ahmad din da Imam Shayban Ibn Asakir sun rawaita wannan hadisin akwai hadisin sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda yake hadimin gidan annabi masoyin yalan annabi Muhammadu anna malakal matari ista'azana rabbahu mala'ikar ruwa wata rana manzon Allah na zaune sai mala'ikar ruwa ya nemi izinin ubangiji ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi ziyara an yati annabiyya fa'adina lah manzon Allah sai Allah ya yi izini wa mala'ikan ya zo ya zirce manzon Allah fa qala li ummi salama annabi sai ya shiga daki zai gana da wannan mala'ikan sai ya ce wa sayyidatuna ummu salama imliki Alainal Bab ki tsaya ki kula min da bakin kofa kar wani ya shigo domin akwai mala'ika da zo mu tattauna da shi la yadkhul alaina ahad kada wani ya shigo cikin mu domin haka ta taba faruwa da sayyidina Abdullahi bin Abbas ya shigo ya ga sai mala'ika ya suma manzo Allah ce ka ganshi ce to zaka bar duniya ba tare da idanunka ba saboda halin da mala'ikan ya zo da irin sufan da ya zo da shi manzo Allah ce to ki tare mana bakin kofa qalat sayyidatuna ummu salama matar manzon Allah ta ce waja al-husainu li yadkhula fa mana'athu sayyidina husaini yazo sai ta hana shi fa wasaba sayyidina husaini ya saki dawa ta hana shi ya saki dawa ta hana shi a wani ruwaya ya zo na biyu ta hana shi ya zo na uku ta hana shi sai ta ga zai kuka sai ta ci sai ta matsa ta ce shiga domin ta ji manzon Allah ya ce duk wanda ya sa idan Husaini kuka to wannan zai shiga wutan jahannam Allah ya tsare mu tana matan annabi ita ji tsoron wannan ban sai ta bar shi amma a wannan ruwayar da ya zo zai shiga ta hana shi kawai sai ya tsallake ta kawai sai ya shiga ciki sai na husaini fada kala sai ya shiga faja'ala yaqudu ala zaharin nabi manzo Allah yana tare da mala'ika wanda yake kula da ruwa shi kuma sai na husaini yana hawa bayan shugaban halitta annabi muhammad wa alaman kibi in ya hau bayansa ya hau ya dawo kafadan manzon Allah wa ala ya dawo kai ya hau duk jikin manzon Allah yana wasa a jikin annabi ga mala'ika na tare da manzon Allah kai mala'ikan nan sai ga abin mamaki Faƙa qala mala'ikan ya ce. qala al maliku lin nabi malaku lin nabi afwan mala'ikan sai ga manzon Allah a tuhibbuhu ya rasulullah annabi na ga yadda yake da kai kana son sa ne ya rasulullah fa qala na'am la ilaha illallah mala'ika ne ke tambaya ya rasulullah kana son sa annabi ya ce haka ne ina son sa ina son sa annabi na jaddadawa mala'ika ina son sa faƙala mala'ikan sai ce manzan Allah amma inna ummataka sataqtuluhu yace in baka labari marar dadi to al'ummanka da su butulce da su kashe shi al'ummanka za su butulce da su kashe shi wai haka umin jafau nabiyan bi ardin alifatuhu bi babu hawa dibau al'ummanka za su kashe shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce za su kashe shi ce za su kashe shi wa in shita araituka al alladhi yuqtalu fi yace idan kana so in baka haqqul yaqin a yanzu ya rasulullah in ka yarda zan nuna ma wajen da za ka shi, sayyidina Hussein manzo Allah ya ce ina so na gani fa daraba bi yadihi mala'ikan nan sai ya bigi hannunsa haka kawai ya buga hannunsa faja a cin hamra sai ya zo manzon Allah da jar kasa. fa akhazatha ummu salama ummu salama ce annabi ya mika mata wannan jar kasan har sai ta ɗauki wannan kasan fasarrat sarratha fi khimariha ta zuba a cikin mayafinta Kala sabitun sabitu yake cewa balagana annaha karbala'u labari ya tabbatar mana wannan kasan kasan karbala ne wanda a wannan kasan aka yi wa imamu Hussein abin da aka masa manzon Allah sallallahu alaihi ya jinjina wannan abin akwai hadisan da annabi yake addu'an Allah kada ka kai ni shekaran da zan ga wannan abun sallallahu alaihi wasallam Allah kar ka kai ni shekaran da zan ga wannan abun ba iyali Imam Hussein a kashe ba an tare iyalan Annabi Muhammadu wasu mata ne an cutar da su wasu 'ya'ya ne an musu yankan wulakanci wasu ma wasu an musu abinda aka musu wanda ta kai ga cewa kuma manzon Allah yana tsanantawa akan sa sayyidina Husaini kuka sai da ta kai ga cewa hadisi ne manzon Allah yana faɗa tun annabi tun sayyidina Husain na jariri na karami manzon Allah cewa la tabku hawo sabiyya ya'ani Husainan annabi yana cewa kada fa ku kuskura ku saka wannan yaro kuka na Husaini domin manzon Allah baya iya juran kukan na Husaini Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya rawaita hadisi wanda an rawaita daga Salma zuwa ga sayyidina Abdullahi ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah hadisin yana magana akan yanda annabi sallama yake tattara jini jini wanda aka zubar na shahada na sayyidina Husaini jini na aka zubar na shahada ya ga annabi a cikin mafarki amma ita wannan sai tuna ummu salama din salma ta zo ta ce, dakhaltu ala ummi salama na shigo wajen matan annabi ummu salama wahiya tabki na samu tana ta sheme kuka sheme-sheme matan annabi tana ta kuka fa qultu ma yubkiki ya umma me yake saki kuka ya uwar mu'minai qalat tace ra'aytu rasulullah tace yau na kwanta bacci sai naga annabi muhammadu ta'ani fil manam naga manzon Allah a cikin bacci wa ala ra'sihi wa lihiyatihi turab naga annabi cikin halin da ban taba ganin sa ba na gan shi cikin atturab turbaya ƙasa jar ƙasa ya mamaye manzon Allah har gemun annabi tun da kansa kamar an kwara masa jar ƙasa fa qultu malaka ya rasulullah na ce annabi me ya sa na ganka cikin wannan halin da kwarjininka da kyanka amma ga irin yanayi wani yanayi mara kyau manzo Allah ce shahidtu katlal husaini anifan annabi ce dazu dazu naje wajen da aka kashe na husaini shine daga wannan yanayin inji annabi Muhammad yau kai musulmi sai ka mai da wannan ranar rana ne na farin ciki a zuciyanka ka sani cewa iyalan annabi suna bin ka bashi mu'minai suna bin ka bashi shi sa Imam al-Bushiri ke cewa kullu yawmin wa kullu ardin bikarbi karbala'un wa ashura'u ba sai ranar karbala ba kawai kowane rana in mun tuna sayyidina husaini to muna cikin bakin ciki kuma kowane ƙasa muke wannan ƙasan karbala ce a gare mu domin an ci amanan iyalan annabi muhammadu wanda ya jagoranci wannan abin shine yazidu yazidu kuma ɗan sahabi ne sayyidina muawiya Mu'awiyan nan kuma shi kuma ɗan sahabi ne Abu Sufyan. Mahaifiyarsa sahabiya ce Hindu wanda suna da alaka da Annabi sallallahu Amma akan son shugabanci Yazidu yayi yi hanyar saka guba wa Sayyidina Hussein ta hanyar matansa Sayyidina Hassan kai. Sayyidina Hassan ya sha guba sannan yayi ta hanyar guba da kisa na karara wa Sayyidina Hussein radiyallahu anhu. Wannan abin tarihi ba zai maita da shi ba. Ya kai ga cewa wanda aka ba su kwangilan kisan ɗaya daga cikinsu bayan ya kashe ɗin sai da ya fito kuma yana rera yabo yana cewa na kashe fiyayyen halitta jikan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana faɗa wa Khalid ibn Zaid yana cewa imla rikabi fiddatan wa zahaba faqad qataltu al-malik al-muhajjaba فقلت خيرا قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ يذكرون النسب أو إذ يذكرون النسب yace yau na zo ka bani zinare da azurfa domin lokacin da aka ci sayyidina Husaini an datsa kansa aka cire kan sai ɗaya daga cikin makasan sai ya tafi da wannan kayin wajen matansa ita kuma wannan matan ta ce ba yanda za a yi in kwana da kai a gidan da akwai kan jikan manzan Allah to shine sai suka zo suka ɗauki kan suka taho da shi da runduna suka taho da wannan kan ra'asu sai na da suka zo da wannan kayan sai suka tsira a jikin takwabi suna yawo da kan sayyidina Husaini a cire kai a tsira a jikin takwabi ana yawo da shi mafi girman shahada da aka yi a cikin iyalan Annabi Muhammadu suna yawo da wannan kan shine suka zo da kan domin wai suna so a jika su da kyauta to shine suka zo suka samu ɗaya daga cikin rundunar wanda ya kwangilan kisan shine Sinan ibn Anas an-Nukhai ya yana karanta wannan wakan wa ibn Ziyad yana ce mishi Khalid ibn Ziyad yana ce mishi to yau gashin nan mun zo maka da kan Sayyidina Husaini kan yana jikin rimashi, sun saka kan amma kuma suna yawo suna cewa ka cika mana dukkanin mu mun zo da su muna son asara kuma mu su gagara ɗauka muna son zinare don yau mun kashe sarki wanda aka tsare shi ga sarauta yau mun kashe mafificin halittan Allah uwa da uba ba wani wani uban da ya sai kawo uba kamar nasu annabi Muhammadu ba wanda ya ce kawo uwa kamar mahaifiyarsu sai da tuna Fadima alaihi salam wa khairahum kuma sun fi kowa nasaba iz yadhkurun nasaba Inda za a ambaci nasaban wani to babu irin nasaba irin na sayyidina Hassan da sayyidina Husaini to yau mun maka aiki mun garar da su ita ka kashe shi kuma ka san cewa shine fiyayyen halitta ka san wannan darajar ka kashe shi kai ma bari ka bi shi sai ya kashe shi yana cikin hukuban ubangiji Allah ya tsare mu Allah ya ba mu albarkan sayyidina Husaini kun ji wanda ya kashe shi na cikin hukuban ubangiji tun a duniya ga abin da ya gani saka lallai muna gaya wa al'umman musulmin duniya muna barranta da abin ziyadu suka yi ibnu ziyad suka yi da abin da shugabansu yazidu ya yi muna barranta da abin da wannan daular baki ɗaya ta yi wannan abu na kisan iyalan annabi sallama muna barranta da wannan al'amari muna kuma neman tuba a wajen ubangiji domin mala'ikan da ya tashi faɗa bai ce wasu ya ce kai sa ta tuluhu ummataka ummatuka annabi ummatuka al'ummanka ne za su kashe shi ya rasulullahi ka shaida ba ma daga cikin al'umman da suka haɗa kai wajen kashe sai na husaini ba ma mara musu baya muna barranta da su tun anan duniya kafin a je lahira wanda suka haɗu su kuma su yi tabarru'i tsakanin junansu Allah ka tsare mu saka lallai yau rana ne na ashura rana ne wanda ake bauta ma Allah da azumi rana ne kuma da dukkanin zuciyar mumini in ta tuna so abin da ya faru ga sayyidina Hussein ne za ta yi bakin ciki amma muna kira ga yan uwa a zauna cikin limana, a zauna cikin faɗin falalan iyalan annabi Muhammadu ba laifi bane a zauna a karanta mutane kissoshi na iyalan manzon Allah Allah ya bamu lokaci mu ma mu samu mu ware lokaci kissisan dan karanto darajojin sayyidina Hassan da sayyidina Husaini a zuciyar masoya annabi sallallahu alaihi da zuciyar masoya annabi amma ina ƙara shaida wa duniya duk sanka da annabi Muhammadu sai ka bibi cikin birnin zuciyanka sai ka ji kana da dan wani taki da iyalan annabi Muhammadu to ka sani cewa ka baro imani a bayanka kana yaudaran kanka ne kamar yadda sahabban annabi ba a san mutum yana faɗin munanan kalamai a kansu to haramun ɗin yafi muni akan iyalan annabi domin nassun qur'ani ya nuna mana la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba bayan an saukar da aya da Allah ya ce ga iyalaina manzo Allah kuma ya ce iyalan annabi kai afwan sallallahu alaihi wasallam iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake gaya mana cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt wa yutahhirakum tatheera manzo Allah sai kira sayyidina Hassan ya kira sayyidina Hussein ya kira Imam Ali ya kira sayyidina Fatima sannan ya kewaye su ya sake taksisin su in ya ce musu ahlul kisa yace haula'i ahlul baiti Allah innan iyalan gidana ne wa'innan su ne iyalan gidana innan wannan taksisi ne manzon Allah ya musu to mu kasance tare da su mu kasance tare da girmama iyayen muminai sai tuna Aisha sai tuna Hafsa da su sai tuna Ummu Salma sai tuna Maimuna sai tuna dukkanin su mu girmama kuma haulan manzon Allah sayyidina Al-Abbas sayyidina Ja'far sayyidina Aliyu da dukkanin haulan annabi mu girmama tsantsantan tsutsan annabi sai tuna Fadima sai tuna Zainab sai tuna Ibrahim sai tuna Abdullahi sai tuna al Al-Qasim da sauran yayan annabi sallallahu alaihi wasallam guda bakwai dinnan baki daya mu kuma girmama wa'innan jini na annabi shine sayyidina Hassan sayyidina Husaini da ƴaƴayensu kissan da na rufe mana na ƙarshe ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi yau na yi mafarki an yanki jikinka an hurgo shi cikin ɗakina. na manzo Allah ya yi murmushi yace sai tuna Fadima ne za ta haihu kuma in ta haihu dan za a kawo shi ɗakin kike da raine shi kuma wannan dan sayyidina Husaini ne saka lallai mu sani cewa iyalan annabi suna da girma a musulunci kuma girma masu ba laifi bane girmama iyalan annabi ba shi an ne. bane girmama iyalan annabi musulunci ne al-imam imam shafi yana cewa فليشهد الثقلان إن كان رفدا حب آل محمد فليشهد الثقلان عني رافدي idan dai son iyalan annabi shine shi'anci to duniya ta ɗauka cewa daga yau mu 'yan shi'a ne amma shi'anci daban san iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma musulunci ne ba sai ka kama sunan kai kungiya ba bane amma ka girmama iyalan annabi a kowane tafiya kake kowane irin tafiya kake kake da kai wasa da su Allah ya taimake mu a yau nake mana barka da sabon shigowa wannan shekara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال Ibrahim, في العالمين انك حميد مجيد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 yau juma'a mu yawaita salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fatiha